السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ‘yan musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah maɗaukakin sarki tsira da aminci Allah su tabbata ga fiyayyen halitta annabin tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da iyalan gidansa da sahabbansa baki ɗaya muna ƙara jaddada godiyarmu ga Allah wanda ya nuna muna wannan rana ta juma'a kuma ya ba mu ikon sauke wannan farali fatar Allah ya karɓa muna Allah ya kai shi cikin mizan hasanatina bayan haka muna ƙara godiya ga imam da ya gabatar muna da wannan hutuba fatar Allah saka mashi da alkhairi kamar da kuka ji <clears throat> da yake lokaci ya tafi a hutubar mu ta yau ta yi tsokaci game da mahimmancin mahimmancin badawa kyauta yin alkhairi saboda Allah maɗaukakin sarki mun ji ayoyi da hadisai da mam ya gabatar muna waɗanda duka suka nuni akan falala musamman yanzu wannan bakon da zai zo bako na watan ramadana don haka shi ne wata na alharma wata na girma watan da annabi sallallahu alaihi wasallam sai da tina aisha ta faɗa cewa annabi sallallahu alaihi wasallam dama yana da kyauta amma idan ramadana ya zo kyautar shi za ta ƙaru fatar allah ya ba mu koyi da manzo sallallahu alaihi wasallam bayan haka ɓangare na biyu na wannan hutuba ya yi tsokaci game da watan sha'aban yau muna 28 ga watan rajab insha allahu kwana biyu ko kwana uku masu zuwa za mu shiga watan sha'aban watan sha'aban wata ne wanda ke bi daga shi sai watan ramadana kuma watan sha'aban kamar da har hadisin sai da aisha radiyallahu anha take cewa annabi sallallahu alaihi wasallam bata gani watan da yake azumi da yawa cikin shi ba irin watan sha'aban azumi na nafila watan ramadana annabi sallallahu alaihi wasallam yana azumin shi gaba ɗai kamar da ita ce farilla ita ce shari'a amma a wata wanda annabi ke yawaita azumi na nafila babu kamar sha'aban amma duk da haka fa annabi sallallahu alaihi wasallam bai cika watan sha'aban yana ɗan tsayawa kafin ramadan domin tattali da samun ƙarfi da kuzari kafin watan ramadan ya zo don haka jama'a mu yi kokari damar da take ta rage muna ta wannan wata na sha'aban mu yi kokari mu yi azumi na nafila koyo da sunnan manzo sallallahu alaihi wasallam mata ma waɗanda ba su samu suka kankare a watansu sukan da ake bin su su yi ƙoƙari su yi abin nan su biya a cikin wannan watan kamar da har wa yau sai da na Aisha take gaya muna ya kasance ana bin ta azumi ba ta samun taranka saboda kula da aikin manzo sallallahu alaihi wasallam sai a watan sha'aban don haka a gaya ma iyaye da ƙanne da 'ya'ya cewa lalle wannan wata a yi ƙoƙari duk abin nan azumin da aka yi misin aka samu ba a yi ba saboda ƙila yanayi na period ɗinsu ko wani abu a samu a biya haka matafiya wanda suka yi tafiya a cikin ramadana da marasa lafiya a cikin last year su yi ƙoƙari kafin ramadana ya zo mutum ya yi ƙoƙari ya ga cewa lalle ya biya wannan azumma da ake biya shi fatar allah ya ba mu iko allah shi e, kai mu ramadana allah ya ba mu yin ibada a cikin wannan watan ramadana ya ja kwanan mu ya kuma biya mu na mu. A na yau da kullum, Allah ka sakan kamuna da alkhairi ka kasance da muka taro a nan Allah ka sa mu taru a gidan alkiyama a gidan aljanna baki daya Allahumma izzal islam lil muslimin wa azil shirka wal mushrikin wa darmi a'da ad-din wa ansur ibadakal muwahhidin wassalamu alaikum wa rahmatullah